wannan yana tambaya dangane da kallon mace ajanabiya idan an ce mace ajanabiya ita ce matar da ba matarka ta aure ba ba kuma muharramarka ba muharrama ita ce wadda shari'a ta haramta maka ka aura kamar yarka kanwarka mahaifiyarka kanwar mahaifiyarka kanwar mahaifinka yarka ta cikinka yar ɗanka jika kenan waɗannan su ne maharin minan nisa kallon waɗannan ba laifi ba ne amma wadda take ba wannan ba to su ne ake kira al-ajnabiyat matar da take ajnabiya kallanta menene hukuncin sa shin kaba'ira ne daga cikin kabair dhunub a'a kallan mace ajnabiya haramun ne da nassin alqur'ani qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un ce wa mummune su rintsa idanunsu ma'ana su daina kallon matan da ba nasu ba kallo na sha'awa wannan kallon ya shafi kallo a fili fizikali ga kagata ya shafi kallo ko da a talabijin ne ya shafi kallo ko da a cikin majalla ta fitsara irin mujallu na fitsara ya shafi kallo kowane iri in dai mutum ya kalli mace ajanabiya da nufin sha'awa to haramun ne kuma titi ne daga cikin tituna da ke kai mutum zuwa ga zina idan mutum ya daure sai ubangiji ta Allah ya hakurkurtar da zuciyarsa amma matukar kullum zaka bude idan ka kalla to sai kaga wadda shedan zai kawata maka cewa ta fi matarka ta gida kyau koda da ko matarka ta gida ta fi ta kyau da haka sai mutum ya haƙura ya roƙi ubangiji ta'ala taimako da agaji ta yadda zai daina kallace-kallace allah tsare mu wannan yana cewa ya halatta mace ta yi amfani da maganin da zai dakatar da jinin al'ada lokacin da ramadana ya zo don ta samu ta yi azumi ba tare da ta sha ko ɗaya ba ita ma wannan tambayar na sha amsa ta da maganganun da malamai ke yi cewa ya halatta amma da sharaɗin cewa maganin ya dace da jikinta baya da wani side effect da zai haifar mata baya da wata matsala da zai haifar mata domin galibi waɗannan magunguna da mace za ta yi amfani da su ko don su jawo al'ada kafin lokaci ko kuma su hana al'ada zuwa idan lokaci ya yi suna da side effect nasu wanda suke haifar wa mata to idan kin samu gwaji da shawara daga likita ƙwararre cewa maganin ba zai cutar da ke ba to ya halatta ke amfani da shi ya rage kuma abu na biyu shine idan kina da miji kuma sai kin mai izinin mijinki akan haka tunda zuwan al'ada ko rashin zuwanta yana da alaka da samun damar daukan ciki ko rashin samun damar daukan ciki yana da alaka da saduwa ko rashin saduwa da mace dan idan al'ada ta zo ba saduwa da ita idan ko bata zo ba kuma akwai halaccin saduwa kenan to kin ga in zaki jawo ta shi kuma daidai lokacin da yana sha'awar ki ina amfanin ki jawo al'ada ki haramta masa kanki to amma idan baki da miji to shikenan wannan daga kin sami shawarar likita kwararre cewa zaki iya amfani da shi shikenan zaki iya amfani da maganin baki bukatan kuma neman izinin wani tunda baki da miji